wani gare ka Allah tabbatar da alheri da su na gode Allah saka da alheri eh kowa da rabon shi karka ce a'a an bawa da kaza sai an ba ƙarya ka kai ko gidan ku an kai